Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin yanzu ma hawa Sharif ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa cikin shirin mana hantsi na yau talata 29 ga watan Agusta shekara ta 2023. a kwanakin baya ne kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta au ta ce ta dakatar da jamhuriyar nijar daga duk wasu harkoki nata tare da umartar sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar da su mai da hambararren shugaban muhammad bazin bisa karagar iko muna tafi da ƙarin bayani akan hakan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda muhammad ibrahim kwari ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun nijar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Sojojin kasar Somaliya jiya Litini sun janye daga wasu garuruwa da ƙauyukan da suka kwato a 'yan watannin nan bayan da kungiyar mayaka ta al ta kaddamar da wani kazamin hari kan wani sansanin da sojojin suka kwace kwanan nan a ƙauyen Gashuwaini. ne. wasu jami'an gwamnatin somaliya biyu waɗanda suka buƙaci a sakai sunayensu saboda ba su da hurumin yin magana kan ayyukan soji masu sarƙaƙiya sun gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sojojin na gwamnati sun gudu daga yaldir da masgauni da ga'al da kuma badbud a nata ɓangaren ƙungiyar al ta fitar da wata takardar bayani inda take ikirarin cewa ta murkushe wancan sansanin ta kashe sojojin gwamnati 178 baya ga waɗanda ta kama a matsayin fursunonin yaƙi babu dai wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin shugaban faransa emmanuel macron ya ce jakadan faransa a jamhuriyar niger zai ci gaba da zama a bakin aikinsa duk wada umarnin da sabbin shugabannin mulkin sojan niger suka bashi na ya fita daga kasar macron ya gaya ma wani taron jakadocin kasar faransa a birnin paris jiya litinin cewa jakada selbian ite a ta bakinsa zai ci gaba da zama duk wada wannan matsin lambar ya kuma yi watsi da fargabar da ake yi cewa ja da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ɗin na iya zama abu mai haɗari ya ƙara da cewa ai manufofinmu su ne daidai. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai samarwa rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuƙa waɗanda take amfani da su wajen yaƙar Ukraine a cewar kwamitin ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka kakaba ma rashar andriy yarmak shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar ukraine da kuma tsohon jakadan amurka michael mccown su ne camomi biyu da ke jagorantar wannan kwamitin bisa ga wani binciken da aka gudanar kashi 67 na kayan safaya na jirage marasa matukan daga china sukan zo a yayin da kuma kashi goma sha bakwai cikin ɗari sukan fito ne daga hong kong ƙasar turkiya kan samar da kashi biyar cikin ɗari a yayin da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kan samar da kashi biyu cikin ɗari an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahoton mu inda kwanakin baya ne kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta au ta ce ta dakatar da jamhuriyar Nijar daga duk wasu harkokinta tare da umartar sojojin da suka yi juyin mulki a kasar da su mai da hambararren shugaban Muhammad Bazoum bisa karagar ikon kasar lamarin da har yanzu ake kai komo a kan shi. Ga Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana. Dakatarwa da aka yi ma Nijar ina gani cewa AU da ECOWAS su yi gaggawa domin idan mutanen kasan suna amince da shugabannin sojojin da suka tumbuke bazum ya nuna cewa a yi mu'amara da wayanan mutane dialogue kenan ko a yi dialogue da sojoji tattauna da su sojoji din akwai hanyar fita akwai mafita kuma mafitan shine dialogue dialogue ne kawai zai kawo sulhu su ba da karagar mulki ma yan farin kaya but na ga the only thing that ya kamata yi shine a tattauna da su wani irin tattaunawa kenan za a yi dalilin da ya sa au ko ecowas suka suspending niger shine cewa bai kamata soja ya yi mulki a wannan kasa ba just like abin da ya faru kwanakin baya a mali kuma burkina faso abin da suka yi a duka wayannan kasashe guda biyu da na uku kenan ai suspension da aka yi ma lida na burkina faso ko kuwa na mali bai taga kara ya karya ba bai tasiri ba domin me suna na akan karagar mulkin su har yanzu kuma su ne suna mara wa eh, niger baya cewa duk abin da ya faru karma damu da au ko kuwa ecowas saboda haka ina ga abin da za a yi wayannan leaders na au da leaders na ecowas samuwa ne shine cewa a zanna tare da su a zanna a tattauna ga yadda za mu iya ba da mulki ko wata takwas ne ko shekara ɗaya ne ko shekara biyu ne wannan ya kamata hanyar da ya kamata yi kenan Yayin da ake kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin haɗin kan ƙasashen Afirka AU da na ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS da sojojin Nijar da sauran takwarorinsu. Al'ummar kasar sun tsinci kansu cikin da baibayi tun lokacin da aka rufe iyakansu da na makwabtansu musamman Najeriya da kuma rufe hanyoyin sararin samaniyarsu da wasu kafa na shiga da fita daga kasar. Muhammad Danladi Suleiman shine jami'in tsaro na kungiyar 'yan Nijar mazauna Najeriya reshen jihar Filato ya ce matakan da kungiyar AU ta ɗauka na dakatar da Nijar a harkokinta zai ƙara sa al'ummar ƙasar cikin ƙarin matsin rayuwa ne. Gaskiya da 'yan da tare a Afirka, talakawa su duba ba sojoji ba, in dan mu talaka ake mulki, dan wanda ake demokarasiya ya kamata a duba wahalar kuma da za tunduma shi. Tunda ni na san wannan sojoji in za a shekara a hakan su ba za su samu damuwa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Ibrahim da kashe na biyu na labarin duniya. To hawa sojojin Ukraine sun ce sun sake wato Robertson wanda ke kudu maso gabashin kasar wanda hakan na iya taimaka musu wajen dannawa gaba zuwa kudu don su tunkari sojojin rasha tare kuma da daɗa inganta irin martanin da suke mayarwa. Robertson na a nisan kilomita goma kudu da garin irkiv wanda aka ja daga a wurin wanda ke yankin zaporizhia daura da tokmak wanda ke kunshe da wasu hanyoyin mota da na jirgin kasa waɗanda rasha ta kwaci a baya sake kwato tokmak zai kasance wata gagarumar nasara ga sojojin ukraine yayin da suke kokarin dannawa zuwa kudu don su doshi kogin azov wanda hakan wata dabarar yaƙi ce ta raba sojojin rasha gida biyu tun bayan da rashar ta mamaye lahirin yankin a watan fabrairun shekara ta biyu. a watan maris na baɗi za a yi shari'ar tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake tuhuma da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta ashirin bisa ga hukuncin da wata alkalin tarayya ta kotun gunduma ta yanke jiya litini alkalin ta gunduma tanya cuktan wadda karar ke gabanta ta tsaida ran hudu ga watan maris na baɗi a matsayin ranar wannan muhimmiyar shari'ar wato kwana ɗaya kawai gabanin super tuesdays ranar da za a yi zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na kowace jama'iyya wanda zai yi takara a zaben na shekara ta 2024 trump ne dai ake ganin zai ci zaben fitar da ɗan takara na jama'iyyar republican da yake magana bayan zaman kotu na jiya litini john lauro ɗaya daga cikin lauyoyin trump ya kira tsayar da wannan rana da gwamnati ta yi wani karan tsaye ga tsarin shari'a ya kara da cewa a tarihi ba a taɓa yin babbar shari'a irin wannan a cikin watanni hudu kawai ba a ƙarshe jiya litini amurka da china sun amince su yi zama sau biyu a lokuta daban-daban don su rage rashin fahimtar da ta biyo bayan irin matakan tsaro da amurka ke ɗaukawa na takaita irin kayan fasahar lataroni na china da ke shigowa amurka matakin da ita kuma china ke ganin wani yunkuri ne na kassara kamfanoninta bayan ganawarta da ministan harkokin kasuwancin china wang wintao sakatariyar harkokin kasuwancin amurka gino raimondo ta ce kasashen biyu za su kafa wani kwamiti wanda zai samu wakilcin 'yan kasuwa don mai da hankali kan matsalolin da suka shafi kasuwanci da kuma musayar bayanai daga gwamnatocin biyu don kula da matakan daidaita irin kayan da ke fitowa ko ku ake fitowa da su ina ganin amincewar da muka yi mu shirya tattaunawa wata alama ce mai kyau sosai kuma ina ma iya cewa wannan wani yunkuri ne da zai kawo ci gaba ga bangarorin biyu a cewar Ramaindo a wata hira da jaridar New York Times bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i hudu da suka yi da takwaran ta din a birnin Beijing. Ibrahim Garba aka saurara da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla sauro kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan. mance da ko ba hausawa yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi ban shan fura ban cin goro ga hawa kumin shayi ban shan fira ban cin goro kumin ga hawa kumin shayi shayi نسيا أنا نسودا Tuma a gaida Hussein Asmarawi da ya taya mu shakata masu sararo yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Ibrahim Muhammad Kwari. Ɗan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci. da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tallafi ne dai gwamnati tun da ta riga ta ce ta cire wannan amma wannan tallafin ai yana taimaka mana sosai. Tun farko me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din kuma ta ce za ta kawo dauki. Amma an ga tattalin arziki gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abu da ake kira soft Bacin tallafin rage raɗaɗin rayuwa ga 'yan kasa na gwamnatin tarayyar Najeriya shine abin da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai kaga an more yanci. Madalla. Masu sare tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya cire tallafin da gwamnatin kasar ke bewa 'yan kasa ta cikin albarkatun mai 'yan Najeriya suka fara korafi da yanayin tsadar rayuwa biyo bayan tashin goron zabi da farashin kayayyaki suka yi musamman na masarufi saboda mummunan ƙarin farashin da aka samu wadda ya sababa tashin farashin sufuri da sauran ababe. wannan mataki na gwamnati ya ƙara jefa 'yan ƙasar ta najeriya cikin sabon samfurin talauci da fatara baya ga rashin aikin yi da kuma karancin abinci da galibin 'yan kasar suke fuskanta. Tallafi ne dai gwamnati ce tun da ta riga ta ta ce ta cire wannan amma wannan tallafin ai yana taimaka mana sosai. Wannan tallafin nan na man fetur din nan kawai dai wanda ya ta duba dai ta dawo mana da wannan dai tallafin nan tunda in ta dawo mana su ba maki dai dan kayan masarufin nan da da tsadar rayuwar nan dai za ta dan samu dai ta dan sassauta mana. Madannacin halin nan da aka shiga na man fetur din nan yayi tsada sosai mutane duk sun ajiye abun hawan su in ma ka titi yanzu masu dan sau ba a hawa sai dai duk tafiya kasa ake mutane suna cikin kunci sosai Eh, wallahi. La'akari da haka ne gwamnati ta ɗauki matakan rage raɗaɗin wannan yanayi ta hanyar samar da wasu makudan kuɗaɗe inda ta raba gwanonin jihohin ƙasar 36 naira biliyan biyar biyar kowace baya ga tanadin samar da ɗimbin ton na kayayyakin abinci domin rabawa talakawa su samu sa'ida. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano na cewa. Kusan abubuwa uku ne mutane suka fi mamaki game da wannan tsarin na gwamnatin tarayya. Tun farko mutane suna mamakin me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur ɗin bayan ta tsindima mutane cikin halin ni'yasu kuma ta ce za ta kawo ɗauki. shin lissafi ne ba a yi ba cewar idan aka yi janye tallafin nan al'umma za ta su fada cikin fatara ko kuma ana sane aka yi don haka ake tunanin in an fada din kuma ga matakin da za a dauka na ba da tallafi abu na biyu da aka zo ba da tallafin me yasa ba za a yi amfani da sikeli na ilimi da adalci ba sai kawai ake so a yi kudin goro sannan abu na uku a baya an yi irin wannan yunkurin yin tallafin ta hannun gwamnoni kuma mafiya yawan gwamnonin nan an koka da su mutane a kusa za su iya tuna tallafin kullum corona da yadda aka kulle kayan tallafin a sito-sito ba a baiwa mutane ba da yasa za a sake bin wannan hanyar ba tare da an sauya a ga ko zai tuba da natija ba saboda haka sai a ga cewa ko dai gwamnatin tana yin abu babu tsari ko kuma tana yin tsarin da wato baya a gamsar da 'yan ƙasa watakila ya fi gamsar da gwamnati sannan kuma ba ta jin koke-koken da al'umma suke yi a ta ɗauki matakan gyara Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa ke na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. Nan gaba a cikin shirin zamu ji ko mai ƙwararru kan tattalin arziki ke faɗi. Ga kancar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya kiye tanki gagon sai ya ji yana aiki, ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilmu shine manufar mulkin kanmu. Masore Dr. Lawan Habib Yahaya na ɗaya daga cikin ƙwararru kuma masana ilimin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu. Shi manhajin gwamnati ta gudanar al'umma tana tafiya kasu. Akwai wanda take duba tattalin arziki sannan kuma ake duba siyasa. a mahanga ta tattalin arziki gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira substitute ba me substitute shine ya kamata yi a ce waɗannan matatun mai an gyara su suna fara ba da mai mai za su bada shi kaga ba a bukatar wani tallafi saboda haka mai zai zo talaka cikin sauki ko kuma gwamnati zamana cewa ta ci gaba da bada tallafin har zuwa lokacin da za ta gyara waɗannan matatun sannan sai ta zari tallafin a mahangar tattalin arziki kenan amma a siyasance saboda gwamnati tana da bukatar wa'yansu kuɗaɗe da take tunanin gara ta maza ta same su don ta aiwatar da waɗansu ayyuka sai ta cire wannan tana ganin cewa ita wannan wahalar ta wucin gadi ce to saboda haka sai ta fara cire tallafin sannan kuma ta ce za ta gyaran matatun hanyoyi ne biyu ko da ki cire tallafi ki gyara matatu ko a fara gyara matatun sannan a cire tallafin wanda a ka'idance idan dai su ake a duba wato al'umma ba a siyasance ba a tattalin arziki gara a fara gyara matatun tukuna to wannan azababin da gwamnati ta yi kuma ta riga ta yi shi ba ta san ta ce ba za ta koma baya ba saboda haka sai take ta neman sa sakatsi ta hanyar yadda za ta kuma ta rage wa mutane raɗaɗi duk wata ƙasa da ka sani a duniya komai jari hujjancinta tana da wani tallafi a abin da al'umma suka fi amfana da shi ko wanda ƙasar ta fi sana'antar A misali dan najeriya ba shi da wani babban arzikin da sa take da shi irin mai idan akwai inda zai samu tallafi a cikin harkar mai ne su kasashen da suka ci gaba suke da masana'antu wutar lantarki suka yi wa tallafi ta yadda mutane za su iya biya cikin sauki wa'insu gidajen zama wa'insu hatta burodi a kasashen waje akwai inda aka ba da tallafi irinsa babu wata ƙasa da ba ta tallafi gwamnati ana yin ne don jama'a don ta taimaki jama'a don a zauna lafiya shi ko duk randa da talauci da ragaita take cikin al'umma magana zama lafiya da ita kanta gwamnatin ta zauna lafiya bai zo ba. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa maimakon mika kuɗaɗen a hannun gwamnonin jihohin Najeriya kamata ya yi a yi sabon tsari tunda dai a can baya an bada irin wannan tallafi a hannun gwamnonin lokacin annobar corona amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Idan sai a canja hanyar da za a bi ta hanyar tsari wanda daman yana nan a ƙasa kamar tsarin sarauta wanda tun daga birni zuwa maraya zuwa karkara zuwa unguwanni za ka ba kowane har loko-loko za ka sami inda ake mabukata suke ka danganta da su haka in ka bi ta hanyar tsarin addini masallatan juma'a kowane masallacin juma'a zai iya tara maka masallatan hamsin salawar da ike makwabtaka da su waɗannan limaman su kuma su tara maka waɗanda suke mabukata a kusa da su to haka kuma idan ka bi hanyar hanyar ƙungiyoyin al'umma wanda a turanci ake kira civil societies ko civil society organizations su ma za ka ga kana da kana da kungiyoyi daban-daban kana da na marayu kana da na uwayen marayu kana da na masu bukata ta musamman kana da da na ɗalibai duk wani rukuni na mabukata na gaske suna da kungiyoyin da yanzu in kai amfani da su za ka isar da saƙon har ƙasa ban san dalilin da isa ake dagewa akan lallai in za a yi abu sai ta kan gwam gwamna shi kuma gwamna sai ta kan jam'iyya kuma jam'iyyar matasa ban san dalilin da isa ake yin haka ba. Masare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta. ba abu tsiraraita. To madalla a gaida dan mutan kanawa Ibrahim Mahmud kware yanzu kuma sai Nijar tare da silimin Muni Barma a sharhin jaridu daga Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta rawaito cewa masu shige da fice tsakanin Nijar da jamhuriyar Benin sun karkatar da harkokinsu ta kan ruwan kogin kwara. wato tsakanin garuruwan gaya da malaville inda kananan kayayyaki ke shiga suna fita daga wannan ƙasa zuwa waccan ta hanyar kwalokwalo jaridar ta ce a ɗaya ɓangare manyan motocin dakon kaya na can sun makale kan iyaka sakamakon takunkuman da kungiyar sai da yawo ta bawa nijar jaridar le harrison ta ce takunkuman da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a nijar mataki ne da illolinsa suka ritsa da al'ummomin kasashe makwabta irin su jamhuriyar benin inda rahotanni ke cewa amfanin gona irin su doya da aka saba shigo da su kasuwannin Nijar sun fara ribewa lamarin da ya fara ta da hankulan manoma galibinsu mazauna karkara. jaridar ta ce tuni gwamnatin shugaba patrice talon ta shiga yunkurin neman mafitar wannan al'amari da ke barazanar durkusar da tattalin arzikin kasar dalili kenan jami'ai ke gudanar da tararraki ba kakkautawa jaridar le na cewa Sabon ministan man fetur ya bayyana shirin gudanar da bincike domin tantance irin wainar da aka toya a game da harkokin man fetur ɗin Nijar daga shekarar 2011 zuwa 2023. Jarir ta ce 'yan ƙasa sun daɗe suna ƙorafi game da yadda cuwa-cuwa da cin hanci suka dabaibaye wannan fanni a tsawon shekaru goma sha biyu da soma haƙo man fetur ɗin ƙasar wato daga lokacin ministan mai na farko makwai gado da mutumin da ya canje shi abba isuhu muhammadu wato ɗan tsohon shugaban ƙasar nijar mu karkare da jaridar ayer info wacce ta rawaito cewa ma'aikatar harkokin wajen nijar ta musanta jita-jitar cewa ta buƙaci jakadun ƙasashen jamus amurka da na najeriya su fice daga ƙasar bayan da a ƙarshen mako ta baiwa jakadan faransa awoyi 48 ya kwashe nasa ya nasa sakamakon yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin gwamnatin mulkin soja da hukumomin faransa jaridar ta wallafa sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen nijar ta bayar da nufin karyatar da bayanan da ke kunshe a wasu takardu da suka kara ɗaya kafafen sada zumunta dauke da buƙatar ficewar jakadun waɗancan ƙasashe uku sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida malam sule mummuni barma da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaru a takaice. To a takaicen sojojin kasar Somalia a jiya Litini sun janye daga wasu garuruwa da ƙauyukan da suka kwato a 'yan watannin nan bayan da kungiyar mayaka ta al ta kaddamar da wani kazamun hari kan wani sansanin soji har ta kashe sojoji da yawa a ƙauyen Gashwani. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan faransa a jamhuriyar niger zai ci gaba da zama a bakin aikinsa duk wada umarnin da sabbin shugabannin mulkin sojan niger suka bashi ne ya fice daga kasar wani bincike ya nuna cewa china ce babbar mai samarwa kasar rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuka waɗanda take amfani da su wajen yaƙar ukraine a cewar kwamitin kasa da kasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka kakaba ma rasha andre yakmak shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar ukraine da kuma tsohon jakadan amurka michael mcfam su ne ciyamomi biyu da ke jagorantar wannan kwamitin ta ba sauraro a nan kuma muka kaga karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. yanzu kuwa madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto labaran duniya sai salaman abu da ya ba da umarni da injiniyan namu na yanzu mr jona a sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin washington dc a yini lafiya